jama'a salamu alaikum a takaice ba sai na yi wani dogon bayani ba na san za ku mamakin ganin waɗannan masu ɗamara kuma a garin nan dai kowa ya san su to a bisa ƙarar da na kai cikin gari cikin birni gaban manyanmu suka ce za su turo ashe a garin ma muna da jama'an tsaro a cikin fararen kaya ɗaurin ɓoye ba mu eh. sani ba to sai suka zo suka same ni da bosho da daushe suka ce ranka daɗe mu ne fa bakin nan da ake cewa za a turo hmm. don kar ka ga ba ka ga kowa ba hmm. suka zo min da da sutura irin ta 'yan sanda na gamsu suka yi fareti a gabana suka busa usur hmm. suka yi taken najeriya na ce to alhamdulillahi suka ce domin da ɗan gari akan ci gari mm. su suka san koma an kawo wasu ba su ba su za su nuna inda sako da sako yake na gano mai laifi mm. to yanzu dai gashin sun zo da Allah na fatan za a ba su haɗin kai ah, ga ɗaya daga cikinsu zai bayani assalamu alaikum jama'a ah, a matsayinmu na sababbin jami'an tsaro da aka turo mu wannan gari don aiwatar da aiki na tsaro na san cewar ba makawa mutane za su kwana a cikin mamaki ganin sun ganmu a wannan yanayi da ba haka suka saba ganin mu ba gaskiya ne sanin kanku ne kun san cewar barayi sun addabe mu a wannan gari na sace-sace ba dare ba rana to muna ta cewa za mu yi wa tukar hanci kuna ganin kamar ƙarya ne sai muka ga cewar bari mu je mu tirenin mu samu horo na yadda za mu kama barawo alabashi mu fito a jami'an 'yan sanda to Allah cikin ikon sa na shawara da amini sai ce to tun da Allah sa mun yi karatu na boko me zai hana mu ma mu tafi mu kai takardun mu binni tunda abin yake daukar ma'aikatan nan muka je muka kai takardun mu aka auna tsayin aka auna tsayinsa ah, any problem aka ɗauke mu aiki aka ba tirenin na wata ɗaya da kwana shida da muka zo gurin mai girma hakimi muka ce an yi fastin ɗinmu sai mai girma hakimi ya ce to tun da mun za a turo 'yan sanda nan garin bai kamata a ce an turo baki ba bari a turo mu domin mu tatsuguna da man jikinta aka turo mu da ni da abokin aiki na to saboda haka wannan wata dama ce kuka samu da mu kanmu za mu rinka aiki ba dare ba rana domin mu ga mun tace mun kamo mun tatso waɗannan baragurbin masu saboda tsabar iya tirenin da muka samu kafin ta ku mu yanzu nan mun fi mutan gudu mota kuma gudun ta yanzu mu ga damar da ya karfe biyar na asuba sai mu je saudi arabia mai ninki biyar mu je mu dawo mu je mu dawo mu je mu dawo mu je mu dawo ka ce ku jirgi ma biya yi jirgin banza jirgin mafi yanzu yana bai a haka kake gudu eh eh a haka kake gudu audu na hadi eh? ka shiga hayyacinka audu na hadi eh? audu na hadi ni kenan da eh. hankalinka ku ba su aikin da haka suke gano masu yanzu ba da aure na haji a ranka ya dade aikin ne a jikinmu so muke kurin a bamu dama mu fantsa makami billahi ladi jama'a salamu alaikum abun da nake so da ku kamar yadda mai gari ya bayani yanzu muna so mu ba wa waɗannan 'yan uwa namu kuma ma'aikatan gwamnati mu ba su haɗin kai ko ba gaskiya ba kamar yadda aka turo su domin su kare garinsu su kuma kare mutanensu kai sanda ko mata hatara ne hatara dan mu so ai mu nan fada ne ba masar ba ba ba rike bane inda kake ina tabbatar maka in baka yi wasa ba za mu canja masu mu Allah bai idan ba mu safa ma bakin fanti ba Allah ya tsina kaga laku laku ba shi ya aiki da haka suke gano dabarun mai laifi kasan yi jami'in tsaro yakan tunzura mutum ma ya ga wannan mataki zai dauka tashin kwaba ne eh. irin da wannan ake cewa tashin kwaba uh-huh. yanzu sai mai tashin kwaba kanka ranka daɗe na yi shiru na kyale su to shi kenan na yi shiru da dama in tambaya me tambayar ka ranka daɗe yanzu in a ce ba ni da laifi mm. suna da hurumin da za su kama ni ko kuma shi a ah, malam mai tambaya idan ba ka da laifi